إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان يقول ربنا عز من قائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور يبين سبحانه وتعالى لعباده أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم فيما يأتون وما يذرون فغاية خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل خلق الله الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه هي غاية وجود الخلق على كوكب الأرض عبادة الله سبحانه وحده دون أن نشرك به شيئا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إخوة الإيمان إن في الموت عيدة وفيها عبرة كل عبر نموت كما مات الأولون ونبعث كما يبعث الأولون إن الموت الذي نخشاه ونخاف منه لا بد أنه سيلحق بنا أينما كنا قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إذا فإنه لا مفر من الموت لا بد من الموت أعددنا لها أم لم نعتد لها أعددنا لها أو أخذنا أهبتنا أو لم نأخذها صلينا أو لم نصلي زكينا أو لم نزكي فإنه لا بد من الموت مسلم كان أو كافرا فلا بد من الموت لا بد من لقاء الله سبحانه وتعالى ولا بد من خروج من الخروج من هذه الدنيا الفانيه ولا بد من الانتقال إلى الآخرة الباقية المؤمن الحق هو الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعلم أنه يموت وأنه يبعث وأنه سيحاسب وأن الجنة والنار تمتزرانه بين يدي الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإذا تحققنا وإذا أيقنا أن الموت حق لا محالة فماذا أعددنا لهذا الموت فماذا أعددنا لهذه القبور المظلمة فماذا أعددنا لسؤال الملك وماذا أعددنا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا الإنسان يخاف من أن يقف بين يدي رجل مثله قاض كان أو حاكما شرطيا كان أم جنديا أو مباهذا إذا قيل لك إن لك موعد ستقف بين يدي أولئك المخلوقين وستسأل عن أعمالك منذ أول توظيفك إلى يوم تقاعدك ستسأل عنها ماذا يكون ليلتك ماذا تكون ليلتك هذه لا تستطيع أن تنام نوما هنيئا ولا تستطيع أن تتمتع بفراشك ولا تتمتع بأكلك ولا شربك ولا أي شيء هذا ما إنسان مثلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فما بالك برب العالمين رب الجنة والنار رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت إن الأمر أمر عظيم إن الأمر جلل أيها الإخوة إنه أمر عظيم فلا بد أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى إنما يتزود به الإنسان لهذا الموت الذي ينتظرنا أولا توحيد الله سبحانه وتعالى علينا أن نعرف الله حق المعرفة نوحده في العبادة نوحده في أسمائه وأفعاله نوحده في كل ما نأتي ونذر إذا أخلصنا العبادة لله فلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا مهما عظمت الذنوب فإن التوحيد فإن التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى ينجو به الإنسان من عذاب جهنم هذا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ثم ماذا عدلنا لها علينا أن نعتد بالأعمال التي نقوم بها وننظر إليها هل هي موافقة لحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلواتنا هل هي كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نحن نصلي صلاة المقلدين صلاة العادة وجدنا آباءنا يصلون ونحن نصلي كما يصلون إن صلاة عبادة أمرها عظيم فلا بد أن نتعلمها كما أرسل ربنا رسوله عليه الصلاة والسلام فبين للأمة كيفية الصلاة حتى قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ثم لا بد من العيدات للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالصيام فريضتها ونوافلها فريضها ونوابلها صوم رمضان وصوم النوابل فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله زهزه الله وجهه عن النار سبعين حريبا ثم الزكاة الزكاة في الأموال الزكاة في المواشي والزراع الزكاة في الإبادة فلا بد أن يخرج الإنسان ما عنده من الأموال حقا مقدرا في السنة مرة لكن أكثر الناس يبخلون يكنزون أموالهم ولا يخرجون زكوات أموالهم لأنهم يخشون الفقر وشيطان يعيدكم الفقر كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ثم آداء فريضة الحج إن الحج كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه قيوم ولدته أمه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إذا فالواجب على من استطاع لآداء هذه الفريضة ولم يحج في عمره أن يسعى إلى آداء هذه الفريضة ولعل الله أن ينظر إلى قدميه مغبرا ولعل الله ينظر إليه وهو يلبي بين ال مشاعر أن يتقبل منه توبته وأن يغفر له ذنوبه وتوبوا إلى الله أيها الإخوة كما قال أهل السلف توبوا إلى الله توبة الكفل والكفل رجل كما أخبر بذلك أخرج الإمام الترمذي والبيهقي والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كفل رجل من بني إسرائيل كان لا يترك ذنبا إلا أتاه وأراد أن يزني بامرأة فأعطاها ستين دينارا فلما جلس بين رجليها بكت المرأة فقال أأهكرهك أو أكرهتك قالت لا ولكني لم أفعل هذه قط قال ولم تفعلين اليوم قالت لحاجة بي فقال فقام عنها وترك لها الأموال فقال إذا كانت هذه المرأة تخاف من الزنا فقال لا أعصي الله أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه غفر الله لكبل هكذا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن الموت قد أتتنا من كل ناهية أسباب الموت ما أكثرها موت الفجأة بالأسباب بالكوارث بالحوادث بالأمراض كلها أسباب تؤدي الإنسان إلى الموت وتلقيه في هذه المقبرة المظلمة حيث لا جار فيها ولا أخ إخوة الإيمان إن من الواجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي التي نأتيها وأن نتذكر أننا مسؤولون عن كل ما نأتي ونذر وأسأل الله رب العزة أن يتقبل منا توبة نصوها وأن يرزقنا توبة قبل الممات وأن يغفر لنا إذا ألحدنا وصلي علينا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان إن الخوف من الموت لا يمنع منه والمطلوب من المسلم أن يكون على يقين أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النفس إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته لن تموت حتى تأتي أجلك يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن الإنسان لن تموت حتى تأتي العجل لكن إذا جاء العجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الذي يخاف من الموت والواجب عليه أن يقوم بالعمل خوفك من الموت لا يؤخره كما أن تمنيك للموت لا يؤجله فلا بد من العمل فلا بد من العمل العمل مهما كان من أعمال الخير من صدقة أو بر أو صلة نافلة من الصلاة والصيام ومن كل خير فحاول قدر الإمكان يا أخي أن تعمل لنفسك ما إذا أدخلت القبر تفرح بها فإن فإننا نرى الموت تفاجئ الناس الموت تفاجئ الناس الناس يتفاجؤون هذا يجمع الأموال يسعى في جمع الأموال يسعى في طلب المال يسعى في كل ما يتمتع به في حياته الدنيوية فإذا الموت تفاجئه فإذا هو سرعى بين أهله وأولاده لا يملكون له شيئا إلا أن يواروه بالتراب ويقتسم ما جمع وتعب في جمعه وهو يسأل عما جمع وإذا أدخل القبر فسئل عندئذ يرى أن الدنيا ليست بدار الحياة أن الدنيا ليست باقية له ولا لغيره يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا بما تركت والله يقول كلا إنها كلمة هو قائلها الله سبحانه وتعالى بين لنا في نصوص القرآن والسنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون حال الناس في المحشر كيف يكون الناس في المحشر أهوالهم سعيدهم وشيقيهم حتى أن السعداء يتعبون في ميدان القيامة إلا أن الله ينجيهم بمنه وكرمه بسبب أعمالهم الصالحة لكن اليوم نحن أقبلنا على الدنيا كل منا يخاف من الموت بل ولا يحب أن يسمع عن الموت شيئا حتى من الناس من لا يحضر الجنازة حتى من الناس من لا يذهب إلى المقبرة حتى من الناس من لا يصلي في مسجد فيها جنازة لماذا؟ لأنه يخاف من الموت لكن إذا رأيته من جانب العبادة رأيت تراه مقصرا لا يتعلم أمور دينه ولا يتورع عن المحرمات ولا يأتي فضائل الأعمال مع ذلك يقول إنه يخاف من الموت مجرد الخوف من الموت لا ينفع مجرد الخوف من الموت لا ينفع لماذا نخاف الموت لماذا نكره أن نموت نكره أن نموت لأن أعمالنا السيئة التي قدمناها لا نريد أن نلقاها هذا هو السبب لكن الذي عنده أعمال الصالحة الذي عنده يقين على أن الله رحيم فإنه يحب لقاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إخوة الإيمان فعلينا أن نتوب إلى الله يقول ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون yan wa bayan godiya ga Allah da salati ga manzo rahama sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya nuna mana cewa shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe mu kamar yadda ya faɗa farkon suratul mulk ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe mu wane ne zai aikata aiki na kwarai a cikin mu wannan ya nuna kenan dalilin samuwar mu a bayan ƙasa shine kaɗai ta Allah wajen bauta kamar yadda ayoyi suka tabbatar Allah da madaukaki yana cewa ban halici aljanu da mutane ba sai don su bauta min ba ni nufin da wani arziki da za su tara ba ni nufin da kuma ciyar da ni Allah shine mai arzutawa ma'abocin karfi amintacce saboda haka dalilin samuwar mu bayan ƙasa shine bautawa Allah da mu mutane da su aljanu babu bambanci a cikin shari'ar da Allah ya shar'anta mana su ma a zamanin nan aljanu al'umma bayan aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda mu ma al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dukkan mu an shar'anta mana tabbatar da kalmar la ilaha illallah saboda haka babu abinda mutum zai dauka na guziri domin wato tsayawa a gaban Allah kamar ayyuka na alkhairi babban aikin alkhairi da mutum zai ɗauka domin tsayawa gaban Allah babu kamar kalmar tauhidi kalmar tauhidi la ilaha illallah mutum ya tabbatar da ita kafin ya gamu da Allah to wallahi in mutum ya samu wannan kalma ya haye tabbatar da cewa Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa da sunayensa da ayyukansa duk a kaɗai tashi da su in mutum ya tafi da wannan gaban Allah ya tsira domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ko da mutum ya shiga wuta a dalilin zunubinsa to zai fita a dalilin imaninsa babu abin da ya wato mutum ya samu mai da hankalinsa sosai kamar wannan kalma sannan daga abin da mutum zai ɗauka na guzuri don tsayawa gaban Allah babu kamar sallah bayan tauhidi domin idan ka kula da sallarka ka kula da tauhidinka ka soke duk abin da Allah ya dora maka na azumi na zakka na hajji wayannan su ne guzurin da mutum zai yi tanadi da su don gamuwa da Allah ba gina gidaje ba ba safaran neman kudade ba ba sayan motoci ba ba yawon wato neman zaɓe ba A'a, abin da zai tsirar da mu gaban Allah shine kalmar la ilaha illallah mutum ya zo da aiki mai kyawu man ja bil hasanati falahu ashiru amsaliha in ka zo da mai kyawu guda za a baka goma irin wanda kai shi yasa aka ce duk wanda ya shiga wuta wannan mutumin lalacinsa ya kai lalaci za ka yi mai kyau guda ɗaya za a baka goma in kai mara kyau guda ɗaya kuma ɗaya za a baka a hakan tukun ɗaya ɗayan nan ya zo ya rinjaye goma goma kaga mutumin nan gaskiya babu alkhairi tare da shi to in uwa mutuwa muna ganin ta tana zuwa tana zuwa ta tana zuwa ta can da sababi ba sababi mutuwa da ɗaya ce wadda a irin hawajis na zamani hanyoyin mutuwa sun yi yawa motoci suna kashe mutane jirage suna kashe mutane masu nafef suna kashe mutane wutar lantarki tana kashe mutane magungunan marasa kyawu suna kashe mutane a fadace-fadace ana kashe mutane akwai da kuma musamman ana hayansu ko kuma sun ɗauki rayukan mutane ita ce hanyar fatocinsu hanyar da za su cimma bukatunsu game da yake faruwa a duniyar yau duk wannan hanyoyi ne na mutuwa mutuwa ne ɗaya ce inda yance mutum ya mutu ya rashin lafiya ko ya yi menene inda ya mutu ai ya mutu ba za a ce ai abu kaza ne ya sa ya mutu a to inda kaza ne ai ba damuwa zai tashi ko an taɓa faɗin haka inda abu kaza ne zai tashi sai kar da a ce ka mutu sai da inji ta jita aka yi baka mutu ba ta wannan za yi a sake ganin ka amma an ce ka mutu ɗin haƙiƙanin ka mutu shikenan ka ƙare kuma me ka kashe ka Gari shan ruwa ne ka shaƙe cin goro ne ka shaƙe eh, hawan jini ne suga ne koda ce kansa ce kuma menene dai in an ce mutuwa dai ɗaya ce kuma duk gashi muna ganin ana mutuwa to amma me yasa mama a alamar wa'astuwa ga mutuwan wani shine kai kai tanadi da kai din nan ka san zaka gamu da Allah akwai sakayya a gabanka akwai hisabi a gabanka wallahi da mun san girman mala'ikun tambaya a kabari da mun san girman mala'ikan mutuwa da yadda zai zo ya dauki rai mutum zai gwammaci in ma ko me zai tarar zai gwammaci ya rabu da su lafiya sannan ya je ya tanda abin da zai tarar halitta ne baka saba ganin su ba baka san yanayin su ba idan yanayin za su yadda za su zo maka haka za zo su yi matan baya. ka duba duhun kabari yanzu a dakinka kafa goma sha biyu zuwa sha biyu ko sha hudu zuwa sha hudu in ba wuta windo a buɗe ma ya kake ya kake tsammani da kabarin da an yi shi tsawonka da faɗinka duk ɗaya ne haka aka rufe an tara ma ƙasa ba hanya saboda haka mutum ya tanada wa kansa abinda idan ya shiga kabari zai ce madalla Mai ya ce wayo Allah saboda idan abun ba daɗi ba ne musibar fi. kamar da Usman yake cewa radiyallahu anhu idan aka ambaci kabari Usman yana kuka in ana ambaton mutuwa bai ya kuka aka ce to me yasa ana ambaton kabari kana kuka na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabari shine farkon masauki na lahira idan mutum ya tsira a cikin kabari to gaban yana da daɗi na gaba yana da sauki amma idan mutum bai tsira a cikin kabari ba to abin da yake gaban ya fi na kabarin tsanani ba wanda ya san yaushe zai mutu da halin da zai mutu amma wani aiki yanzu inda zaka tambaya wani aiki ne wanda na san wannan aikin mai kyau ne yau da zan mutu ina fatan Allah zai ji kaina don wannan aikin ina yake ina wannan aikin sallar da duka cika ta da tunani da tauyewa daga farilla da sallar al'ada ko zakan da ba a cire ba ko aikin hajjin da ba a yi ba ko azumin da ba a san hukuncinsa ba ko iyaye da aka bitirce musu ko mata da aka tausata hakkinsu ko ƴaƴa da ba a ba su tarbiyya ba ko makota da aka cutar da su ko dukiyar da aka baka amana ka zalunta ko na marayu da aka baka ka cinye ko alkali da ka zamanto ka haɗe dukiyoyin jama'a ko kuma shugaba a matsayi ka to ka hallaka dukiyar jama'a da wa'annan ne kake tsammanin tsira ko da me kake tsammanin tsira saboda haka ƴan uwa mu yi wa kanmu tanadi mu tausaya wa kawunan mu mu tausaya wa kawunan mu rubutan nan ba za mu iya ta ba wutan duniya yau in an ce ka shiga waye zai iya ba wanda zai iya wutan duniya ba kashi ɗaya ne cikin saba'in na lahira na lahira kashi saba'in aka gutsuro ɗaya daga cikin saba'in aka kawo duniya amma ka duba idan mutum wuta ta taɓa shi ya zai kasance yadda zai ƙone yadda zai duhu yadda zai zama babu gaba ɗaya zai fita daga halittarsa balle wutan lahira wanda kuma ba ita kaɗai take aiki ba mala'iku suna kanta ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amara ƙarfafu ne masu ƙarfi ba sa saɓawa Allah ba sa jin yarenka sai duka sai abin da Allah ya ce su yi da kai in wanda bai ya salla ne fasa kan shi za a dinga yi ba kan shi ya yi nauyi ya yi sajada ya daga ba da duwatsu za a kawo a dinga fasa masa kai wanda yake cin naman mutane yana za a kama harshensa a rataye shi ce shi mai annamimanci ta kafa za a ɗora shi ga suna kowane irin azaba da irin mutanen da suke ayyukansu zunubansu akwai azaba da ke jiransu to wannan mutuwa dole mu mata tanadi a cikin ayyuka na alkhairi sannan abu na ƙarshe shi ne tuba zuwa ga Allah mu tuba daga zunuban da muke yi Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya kira mu ya ce ka ce musu ya ku bayina wanda suka yi barna ga kawunansu kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah Allah madaukake yana gafarta zunubai gaba ɗaya. shi mai gafara ne shi mai jin kai kuma yana da kyau mutum ya yi tuba irin na kifil da ake tawbatul kifil har ana bada misali da shi wani mutum ne a cikin bani Isra'il mai aikata zunubai ba sassauci wajen aikata zunubi amma sai wata ran ya nemi lalata da wata ya ba ta dinari sittin akan zai yi zina da ita da ya zo ya kusa ya sadu da ita sai ta fashe da kuka sai ce na da miki ne ta ce a'a ni ban taɓa yin wannan abun ba shi yasa yau ɗin ina tsoron yinsa sai ce to me yasa ki zaki ta ce bukata ba ne da abun da zan ci shi yasa zan yi sai ta ce to ki ji abun da na baki na yafe miki tunda ke ma mace a halin da kin zo din nan kina cewa ba za ki taba yi ba kuma don tsoron Allah ne to ni ma daga yau har abada ba zan sake sabawa Allah ba a daren sai ya mutu daren da ya tuba daga zina a daren ya mutu sai aka waye gari sai gashi a rubuce a kofin gidansa Allah ya gafarta wa kibir cikin bani Isra'il ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a hadisin Abdullah ibn Umar wanda imam turmizi ya ce hadithun hasanun ne imam al-hakim ya ce sahihi ne ibn hibban da bai haƙi su sun kawo hadisi ka duba tubansa da mutuwansa haka za ka ji wani ya yi imani ya musulunta yau da safe da yamma ya mutu wani ya tuba daga laifi kaza lokaci kaza kaza ya mutu to gashi mun kun yau bacci dukkan mu muna mutuwa Allahu ya tawaffal an kusai na maucewa wanda lam tamut fi manami ba mun je mun kwanta bacci ranmu ya koma ga Allah wani sai ya tashi wani kuma a daren sai a ce da ya faɗi kwanta ne ai bai tashi ba shi kenan ba sai jana'iza to abinda ake su ɗan uwa kafin ka yi bacci sai ka tuba ga Allah mu yi wannan kwanciyar naka shine na ƙarshe ai na wane da ya zama ƙarshen. ai ba a gaya masa ba ko an gaya masa to kai ka ɗauki misali da abin da ya samu wani wannan shine mumini wanda yake wa astuwa da abin da yake samu wasu in ka je bakin gadanka ba cewa aka yi kai tashi kai sai ka raka a goma ba balle ka ce ana sanyi ba na son taba ruwa in na taba ruwa bacci na zai gudu a'a kana zaune a bakin gadonka kana dan jin baccinka ka daga hannayenka ya Allah ni bawanka ne na aikata zunubai wanda na sani da wanda ba sani ba ya Allah ka gafarta mu Allah ka tsarkaka ni daga zunubai na in wanda ka sani ka ambace su Allah na yi kaza na yi kaza Allah kai ne mai gafara Allah ka yaje min Allah ka kare ni zuwa gaba tare da nadama tare da azama wallahi Allah zai gafarta maka ka kwanta bacci kamar zai daɗi kamar da ɗan uwa yanzu kafin in shiga yana cewa idan ka je ka yi sadar da zumunci ko ka yi sadaka ma za ka samu daman kiyamun laili wannan tuban da kai ma don Allah ya ɗaya maka zunubin sai ka samu nishaɗi mana samun kiyamun laili kaga alkhairi kenan saboda haka mu tuba zuwa ga Allah mai gafara ne Allah ya gafarta mana zunubanmu ya sa mu cika da imani Allah mutu ya rauka a wannan hali da muke Allah ya kama mana mafita Allah ka san halin da muke ciki a kasar Borno Allah ka kawo mana agaji Allah ka san wanda suke tijara da jinannakin bayinka Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah kai ka san su makircin dare da rana makircin safara da cikin gari a ko ina ana kulle kulle ya Allah kai ka san su ya Allah ka san su Allah ka san su Allah mu bayinka ne Allah ka ba mu kariya daga gare ka ba mu da wanda za mu nemi ya ba mu kariya sai kai ya Allah Allah ka wanzar da lafiya a cikin kasar mu Allah ka ba mu lafiya wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu kuncin rayuwa Allah ka yaye musu wanda suke da basu suka Allah ka biya musu ya Allah muna roƙonka ka gafarta iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya shugabanni Allah ka ba su iko kwatanta gaskiya duk wani abin da aka sa a gaba kasar nan Allah ka sa a yi su cikin lumana ya Allah ka kare mu daga zubar da jinannaki ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أئمتنا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله